بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة قال حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهلته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد <clears throat> za mu tashi darasi na 48 a cikin karatunmu na muwafa ta imam malik yau 20 ga watan rabi'ul awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 28 ga watan uku shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi babi babin da imam malik ya ya ambace shi da babul hai'a wa tahattir riqab wa istiqbal al-imam yawm al juma'a babin da yake magana akan kyakkyawar shiga da kuma tsallaka sau da kuma fuskantar liman ranar juma'a wannan ya ambaci wato abubuwa guda uku na farko kyakkyawar shiga na biyu menene hukuncin mutum ya rinka keta tsallaka wuyayen mutane domin ya keta ya je samu sau wajen zama a gaban sau shi ake ce masa ta takhabbir riƙa wato tsallaka wuyayen tsallaka kafin mutane matsala ta uku ita ce a wato fuskantar liman yayin da yake yin hudu ba dukkanin su hukunce hukunce ne na ranar na sallar juma'a imam malik ah, ya fara da hadisi na farko yace haddathani yahya an malikin an yahya ibn sa'id ya rawaito wannan hadisin daga yahya ibn sa'id al-ansari rahimahullah annahu balagahu anna rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallama cewa shi yahya ibn sa'id yace hadithi ya zo masa balag ne wato bai faɗi wanda ya gaya masa ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma ala ahadikum لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته babu laifi a kan ɗaya daga cikinku ya ɗauki wato ya samu tufafi guda biyu domin ranar sallar juma'arsa banda tufafin sa yau da kullum na wato ayyukan yau da kullum a wannan hadifin haka yake a cikin muwatta ta imam malik ya zo mursal ya haya ibn sa'id ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amma wannan hadithin ma'anarsa tana nan musnada daga hanyar haya ibn sa'id al-ansari da kuma hanyar waninsa daga cikin daga cikin malaman imam malik da tabi'ai har ya zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yahya ibn sa'id al yana da isnadi guda biyu na wannan hadisin ɗaya hadisi ɗaya isnadin ya ruwaito daga amra Binta abdurrahman daga aisha ummul mu'minin radiyallahu ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha wanda nassun hadithin shine wanda asalin hadithin yana cikin bukhari sai dai ya zo da wannan riwayar ya ibn sa'id al da wannan ziyada cewa kanan nasu ummala anfusihim mutane sun kasance su da kansu suke su suke yi ma kansu aikin hidima to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halaz lawir tasaltu me yasa ba za ku rinka yin wanka ba in za ku zo juma'a sannan ya ƙara da cewa ma kana ma ala ahadikum law ittakhadha thawbayni li jum'atihi siwa taubai mahanafi ya faɗi hadisi haka zalika an ruwaito a cikin sahih a cikin sahih ibn khuzaima yahya ibn sa'id al-ansari ya ruwaito an ba'd ashabihi daga waɗansu daga cikin mutanensa bai faɗi kowaye daga ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana haka zalika an ruwaito wannan hadisin da wani isnadi daban na hadisin Aisha riwayar hisham ibn urwa daga urwa babansa daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha a cikin sahih a cikin sunan ibn majah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana hudu ba ya ga mutane a cikin fatin damusa fatin damusa ta an san yadda fata take a yadda fata take da wari ya gamsu a cikin fatin damusa sai ya ce ma'ala ala ahadikum law wasa Allahu alaihi an yattakhidha thawbaini li jum'atihi siwa thawbaini nafi a wata riwayar thawbaini lil jum'ati wal eid yace idan Allah ya yarwata ma ɗaya daga cikin kudu babu laifi a kansa ya tanaji kaya guda biyu daban domin sallar idi domin kuma ranar juma'a wato Allah ya wasa a mutum to wannan hadithin ya yi nuni a kan wato kyakkyawar hai'a a ranar juma'a cewa ana son mutum ya yi kyakkyawar shiga ranar juma'a kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata falalar wato yin wanka ranar juma'a kamar yadda ya zawa hadithin abi huraira da abi sa'idin al na mutum man yattasala yawmal juma'a wastanna wa man min tsibi ahlihi in wajad ko kuma wa mansa min tibi ahlihi min tibi baitihi a kaga ya ambaci wanka da yin ke shine al istina da shafa turare a wata riwayar waddahan ya shafa ya shafa mai shafa mai tana wuce tana yana wato kawar da mummunan kama musamman gashi su Allah ya ba su gashi larabawa idan mutum bai idan mutum ya gyara kan in ya wanke gashin ya sa masa mai sai ga yana kyalli yana daga cikin cikar hayar kama kuma ko ba ma a gashi ba ko a jiki in mutum ya shafa mai mutum ya shafa mai aika kaga zai dan nuna alamar ni'ima da kyawa kama ba kamar mutum ya fito ba zai jiki a kashe ana yana tafiya ana ganin faso ko ta ina to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku aitar ranar juma'a ai mata wannan to sannan wannan ma'ana tana cikin ma'anar kyakkyawar hai'a ita tana daga cikin ma'anar kyakkyawar hai'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da musulmi su rinka wannan kyakkyawar kamara na juma'a saboda shiga jama'a da aiki idan mutane za su shiga cikin jama'a to su kyautata hai'ar su kyautata kamar su saboda akwai ma'anoni guda biyu a cikin wannan ma'ana ta farko shine wato a kawar da abin da zai cuci mutane da inda za ka shiga cikin mutane baka kula da tsaftar bakinka ba da tsaftar jikinka to idan ka zo wannan warin jikinka da warin bakinka sai ka shiga uwanka to saboda a kawar da cuta ga muminai shi ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu saboda ya zama kan cewa mutum ya kiyaye mutuncinsa domin da yayin da yake kyakkyawar kama to shine a shine aula in yi magana a saurare shi saboda ɗabi'a ce ta mutane mutumin da yake da kyakkyawar kama Allah ya sanya san kyau a cikin zukatan yan adam jibilla ce jibilla ce kamar yadda Allah yake shine inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana san kyau to haka Allah ya gina jikin dan haka ya gina zuciyar dan adam akan san kyau dan haka idan mutum aka gaishe da kyakkyawar sifa da kyakkyawar kama sai a so magana shi yasa mala'ika jibril in zai zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan lokaci yana zuwa a cikin a cikin kamar dihiya ibnu khalifatul al-kalbi saboda Allah ya bashi kyakkyawar kama kyakkyawar sifa to wannan yana daga yana daga cikin abin da zai sa ya fi cancanta a karba abin da mutum zai faɗa mutum a karbe shi a wajen mutane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kula da hay'arsa to wato kula da hay'a ranar juma'a ta kunshi wannan ma'anar da ke cikin yin aswaki da tsaftace da yin wanka da sa turare da shafa mai duk wannan ita ce ainihin ma'anar da ke cikin samun kuma kyawawan tufafi farkon musulunci lokacin da mutane suna cikin wahala to annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya wasa'a mu in Allah ya wasa'a wato ya yalwata to mutum Allah ya yalwata masa ya yalwata ma kansa ya nuna domin wani yana daga cikin babin godiya ga ni'imar Allah yana daga cikin babin at-tahaddusu bi ni'matillah zantawa da ni'imar Allah mutum ya faɗi ni'imar Allah shine idan mutum Allah ya yalwata maka to ka sanya ka bayyana yalwar da Allah madaukakin sarki ya maka a cikin hayarka abin da ake nufi da asaubaini kamar yadda abu umar ibn abdulbar ya faɗa shine wato mutum ya sanya alkamis war riga taguwa da kuma mayafi taguwa da mayafi shine mutum kamar ya sa taguwa sannan ya sanya alkaba ko kuma a abin nan ko kuma aljubba war rida alkamis da ba abin da ake nufi da alkamis shi ce riga doguwa wanda yake wanda yake tsakiyar ta abu ɗaya an gane doguwar riga irin riga ɗan sudan ɗin wanda za ga sun yi da ɗan misra ma za ga suna sawa gaban ta abu ɗaya ke amma ita ko jibba a ɗinke take a ɗinke take ita ce dai jabba da ake faɗa kamar asalin babbar riga jabba ce to sai ake bakin da ce zama wawa ke amma asalin jabba wato bakin sai a tsoke shi babbar riga ce sai a tsoke bakin haka kamar yadda aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wata ran a yakin tabuk yayi tafiya yana sanye da wata jubba rumiya jubba da ake kawa da kasar rum da yazo wadda take da yazo zai cire ta ya kasa janye hannun rigar haka yadda zai dantsa sai bayyana ya alwala yayi alwala sai ya zara hannunsa ta karkashi har ya fito ya dago ta ta karkashi ya wanke hannunsa to idan astaubai aka ce aljubba war rida mutum ya sanya wannan jubba din sannan kuma ya sanya mayafi um, a bayansa to yawan yawan shigar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ranar juma'a da ranar idi shiga ce ta musamman har a cikin kayansa akwai kaya wanda aka an ayyana su cewa ba kayan yau da kullum ba bane baya sa su sai ranar idi da ranar juma'a to haka ake so musulmi ya kasance to ya ware waɗansu kaya wanda suke ba na yau da kullum ba na ranar juma'a domin ya ado ga wannan rana ya girmama wannan alama daga cikin alamomin addinin Allah an rawaito daga hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin rawani ranar juma'a sannan ya sanya al-burdul ahmar wato mayafi kisa bargo mayafi wanda yake ja ya sanya shi tare da shi yayin da yake yin hudu yayin da yake zuwa sallar juma'a dan haka ya zamanto kamar imamu shafi yake cewa a cikin littafinsa al'um cewar yana so ga musulmi idan zai ji ranar juma'a ya sanya kyawawan tufafi ya rawani yana daga cikin saboda hadithin da aka yi rojo na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin na ibnu abdul bar akwai magana a kansa da yake a cikin isnadin akwai abin nan akwai alhajjaj ibn abi arba'a wanda yake shahararre ne da rashin ingancin riwayarsa a wajen malaman hadith amma akwai sauran hadisai da suke shaida gare shi musamman janibin da ya danganci wato sanya kyawawan tufafi ko da babu shahid akan wato a ɗaura rawani ɗin akwai shahid akan sanya kyawawan tufafi amma kuma aikin magabata ya kasance akan wannan al al-auza'i imamu ahli sham ya kasance ranar juma'a yana aika ma abokansa yana an ambata wajen kusan mutum uku ko hudu a cikin su sai ce to yau fara na juma'a zan yi rawani kuma ku yi rawani kai zamanto ni ne kadai zan yi rawani na zamanto wannan ya zamanto alamar shuhura saboda magabata suna da gudun shuhura suna da gudun bayyana kansu mu ko wannan wannan zamanin abinda ake nema kenan ka yi wani abu wanda ba wanda yake yi don ka samu shura khalif tu'rab ka saba ma kowa da kowa sai a san ka to su kuwa ba sa san ya zama tukan cewa sun kasa ba sun janyo ma kansu shura dan ka aka rawaito al-auza'i ranar juma'a sai ya aika ma abokansa da hekul da waɗansu daga cikin wanda aka ambata a cikin kamar inda ina asaki da kawo a cikin tarjamarsa a tarihi dimashq ya cewa sai ya aika musu kan cewa su rawani domin baya son baya so ma kansa shuhura ya shahara a cikin mutane to duk yin rawani ranar juma'a yana daga cikin kyakkyawar haya yana daga cikin kyakkyawar kama ah, <clears throat> yana daga cikin wato yin kyakkyawar haya yayin da za a zo sallah ah, abin da ake nufi da saubai mahnatihi mahna abin da ake nufi da almahna an karanta kuma da almihna almahna shine wato al al-ibtidal wa tadhallul wato wulakantar da kai wato abin da yake na wulakanta kai ne aiki kamar aikin faskare aikin ɗiban ruwa aiki dai wanda yake na kaskanci wanda yake mutum ya wanda yake idan zai yi zai sa ya shara na abdullahi <laughs> ba wai na shi ba wai dan kasa ya shara ranar juma'a bane <laughs> a wato kaya wanda yake mutum zai sanya na aiki aiki wanda yake na kamar ɗiban kwatami gyaran gida shara da sauransu irin wannan kasan akwai irin kayan da mutum yake sawa yanzu mutum ba zai je kayan da yake da su ne zai je neman aure inda ku samari ne wannan kuka fi fahimta maimakon inda za a ce ne zai je gaida mutan gida zai je gaida yan uwa ya ce a to me dan an je gaida amma an san in zai je neman aure zai je ganin surkai ya san irin shigar da zai to kaga irin shigar da zai yi ba zai ce zai wannan shigar yayin da zai je ɗiban ruwa ko yayin da za a aikin gayya a unguwa ba to wato kayan da yake sawa na aikin gayya na aikin wato wulakanta da kai to karya mayar da su sune ne kayan sama na zuwa sallar juma'a ya ware waɗansu kaya na musamman domin sallar juma'a wanda ya wannan yana daga cikin girmama addinin Allah yana daga cikin alamomin girmama addinin Allah kuma duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah wani alama ce na cewa yana da tsoron Allah a cikin zuciyarsa zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda ya girmama alamomin addinin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah zuciya saboda haka mutum in ya girmama wannan rana ta hanyar yi mata irin waɗannan sunnoni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata to shine zai zamanto ya samu kankarewar zunubai da yafewar zunubai tsakaninsa da wata juma'ar da ƙarin kwana uku kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira da salmanul farisi da sau da wurinsu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya tafi juma'a ba tare da irin kaya ya wato ba tare da wannan hai'a kyakkyawa ba ya gusta amma wannan bai zamanto ya yi laifi ba sai dai bai samu wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma har a koyaushe musulunci na kula da kyakkyawar kama wata ran wani mutum wani ba kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaya wanda suke marasa kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace Allah bai wasa'a maka bane Allah bai yalwata maka dukiya bane yace ai dukkan nau'i na dukiya Allah ya bani rabo a ciki to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya ni'ima ga bawansa yana so ya ga wato alamar wannan ni'ima a jikinsa yana so ya ga alamar wannan ni'ima a jikinsa duba inda ya fi cancanta a ga alamar ni'imar Allah a tufar a jikin mutum na ni'imar da ya masa ta dukiya irin ya zama tokan cewa ya yi kyakkyawar shiga wajen zuwa bautar Allah ranar juma'a da lokacin idi wannan mun kiyaye wannan sunan haka shi a cikin kasashen mu dangane da idi an kiyaye ta dan al'ada ne ranar idi sai an kayan sallah duk idi sai an kayan sallah to babu laifi yin kayan sallah a karkace wai abin nan a talauci ya dame ka yara sun zo suna neman kayan sallah sai ai bidda a shi wannan yin kayan sallah lokacin da kaza zaka bi sunna da bid'a a ba bid'a bace na قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما imam malik ya biyo da wannan hadisi marfu'i da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma aiki na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa haddathani an malikin an nafi imam malik ya rawaito wannan hadisin daga nafi maulan abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa arda kana la yaruhu ila yaruhu ila al illa dahan ya kasance baya tafiya ranar jum baya tafiya zuwa ga sallar juma'a baya fita ya tafi sallar juma'a face ya shafa mai a jikinsa da gashinsa wata tsayyar ya fesa turare illa an ya kuna harama sai dai in ya kasance a cikin halin ihrami shine ma'ana alharam din ai muhrima sai ya kasance cikin halin ihrami kuma yana cikin ihrami ba zai shafa turare ba kamar yadda ya zo hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi Abdullahi ibn Umar ya rawaito a cewa mutum mai ihrami ba zai shafa turare ba wannan ya nuna kan cewa wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka yi aiki da ita shafa mai da shafa turare tun a gida ake yi kamar yadda ya zo a hadisin Salman wata tayyaba wata tayyaba fi baitihi ya shafa turare a gidansa tun a gida za ka shafa turaren in ba ka shafa a gida ba domin ka shigo masallacin babu laifi kai domin dai al-maqsud da shafa turaren ya zama to ka samu kyakkyawar kama da kuma a girmama a wannan rana da kuma rashin cutar musulmi da mummunan wato a wari na jikin mutum in mutum ya shafa a cikin gida ya fi al'aula mutum ya shafa turarensa ya ajiye nasa turaren amma idan bai samu nasa turaren ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko na matarsa ne ya ara ko na matarsa ne ta san ta san masa ya shafa turaren mata ba waɗansu mu za su ce a ai wannan turaren da mata ne ba za su sa ba turaren mata ya fita daban da turaren maza to babu laifi wannan ba na mata na mata bane an yi haka in tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace idan ba yadda shi to mata ya dan diba daga turaren matarsa قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عمن حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها نعم وانا آه وانا حديث حديث da muka karanta da asar din da muka karanta wannan su ne suke da alaka da hai'a kyakkyawar shiga to sannan wannan asar ɗin da aka rawaito daga abu huraira radiyallahu anhu shi kuma yana da alaka ne da wato hukuncin a tsallaka mutane ranar juma'a domin mutum ya tsallake ya je zauna a gaba imam malik ya wannan hadithin daga malaminsa abdullahi ibn abi bakar ibn amr ibn hazm amman haddathahu daga wanda ya gaya masa bai faɗi wasu tsakaninsa da Abu Huraira ba an Abi Huraira daga Abu Huraira radiyallahu anhu annahu kana yaqul cewa shi Abu Huraira ya kasance yana cewa la an yusalli ahadukum bi dhahri harra bayan ku yi sallah a can bayan harra hmm. al wato unguwa ce a cikin Madina wadda take da wannan duwatsu bakaken duwatsu nan wanda suka fito daga aman kasa zuwa duwatsun volcan volcanic eh, volcanic rocks ake ce musu an ga irin dutsen da ake gugar kaushi da shi wannan dutsen to ai shine shine harra wannan dutsen asalinsa daga daga cikin daga cikin ƙasa yayin da ake aman ƙasa take aman wuta din da yake fitowa to shine in ya narke sai zama to irin wannan bakin dutsen to madina gabas ɗinta da yammanta kewaye cike take da irin waɗannan baƙaƙe ne har ya zama to unguwa tsakiyar madina din ne yake babu to a abu da ke cewa mutum yayi sallah a nan wajen wato kun ga waje ne nisa tsakaninsa da haramin daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi masa khairun lahu min an yaqud ya fi masa bisa ya zauna bai taho masallaci ba hatta idan qama al-imamu yakhutub har sai idan liman ya tashi zai yi huɗu ba ja ya tahatta riqaban nasi yawmal jum'a yazo yana tsallaka yana tsallaka kafaɗun mutane ranar juma'a wato bai zo da wuri ba amma kuma yana so ya je ya zauna can gaba don saboda a san cewa shi shine saboda neman shuhura a cikin haka ya cuci mutane to imam malik bai kawo hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da cewa akwai hadisai da dama daga ciki akwai hadisin abi huraira da hadisin abi sa'id al-khudri man ightasala yawm al-jum'a ثم واستنى ومس ومس من طيب بيته فخرج ولم يتخطى رقاب الناس ثم إذا خرج الإمام أنصت ثم إذا خرج الإمام أنصت كانت له كفارة ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام أو كما قال yace wanda annabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya wanka ranar juma'a yayi aswaki ya shafa turare ya fito sannan bai tsallaka wuyayen mutane ba sannan yayin da neman ya fito sai ya hudu ba ya saurara to wannan zai zamanto masa kafara tsakaninsa da wata juma'ar da ƙarin kwana uku wato da abin da zai yi daga nan zuwa kwana goma nan gaba ƙananan zunubai Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa au juma'ar da ta wuce da kwana uku bayanta da abin da ya aikata a kwana goma da suka wuce ƙananan zunubai Allah zai yafe masa wajahan dukkan su biyu hadisin yana ɗaukar su to haka daga cikin abubuwan da aka ambata abubuwa guda bakwai ne abubuwa guda bakwai ne amma guda shida na kawo na bakwai shi shine sallah ya yi sallah wa sallah ma ba lahu ya sallaci abinda Allah ya ba shi ikon ya sallata to idan mutum ya haɗa waɗannan abubuwan shi za a ba shi wannan lada kaga daga ciki daga cikin ɗin, kai ya ƙetare mutane ya ƙetare wuya wato kafaɗin mutane haka zalika ya zo daga hadithin salman farisi shi ma kutankucin wannan ma'ana shi ma dai a cikinsa akwai sanya sharaɗin a yafe ma mutum laifinsa domin falalar zuwa juma'a ya zama to bai tsallaka wuyayen mutane ba ta tsallaka wuyayen mutane a cikinsa akwai idaya akwai cutar mutane mutum ya zauna iyayin da sauya ta kaita da shi don haka ne mazhabar tsa'ifa daga cikin malamai shine mutum ya tsallaka mutane ranar juma'a haramun ne mutlaka sawa'un kafin hudubar liman ko bayan hudubar liman ko ka zo da wuri ko ka zo da wuri in dai za zamanto kan cewar kana so ka zamanto kusa da mimbari kusa da liman sai ka tsallaka sau abin da ake nufi da tsallaka sau fa ba wai kawai mutum yana zaune kawai ya ji an shallake shi da kafa ba a ka ji an taba ka nan da matsa sannan sai ka ketare shi wannan shi ta hakkar da mujarradun wannan ta bai riƙaf idan ku dama ka tsallake shi ma ba tarwa da ka nemi izininsa ba to wannan ya fi komai cutarwa ka shiga cikin haƙƙinsa to idan a mazhabar ta'ifa daga cikin malamai wanda daga cikinsu akwai imamu na shafi'i shine cewa bai halatta ba mutum ya tsallaka sau ranar juma'a sawa'un kafin fitowar liman ne ko bayan fitowar liman imam malik ne yake ganin cewar babu laifi idan mutum ya zo masallaci kafin liman ya fito ya fara hudu ba ya hango wuri a gaba inda zai iya cike sau to babu laifi ya tsallaka mutane ya je ya zauna a wannan sau in kafin a yi hudu ba shi ya hararo maslahar cika sau ya hararo maslahar cika sau saboda haka shi ya kayyade hanin da cewar matsawar liman bai fito ba ya kayyade hanin da cewa matsawali wato hanin idan liman ya fito shine ba mutum ba zai yi ba kuma akwai abin da ke karfafa wannan ra'ayi na imam malik shine a a nas a hadithin abi huraira akwai ishara ga cewa shi ta hafdar riqab wato tsallaka sau ba da khurujin imam wato ya to walam ya tahatta walam ya riqab nas ba da khurujin imam bai tsallaka wuyayen mutane ba bayan fitowar liman saboda haka hadisan da ta zo mutlak a wajen imam malik sai ya dauke su ya kayyade su da wannan sharadi da ya zo a cikin hadisin abi huraira radiyallahu anhu wa arba amma aka duba zahirin illar da yasa aka hana ta takhattur riqab wanda yake shi ne cutar da mutane kaulin imam shafi'i zai kaulin shafi'i zai karfi domin sawa'un kafin a fara hudu ba ko bayan an fara kafin a fara hudu ba ko bayan an fara hudu ba mutum yana zaune ya zo waje ya zo masallaci da wuri wani ya zo yana tsallaka shi domin ya je ya zauna a can gaban sa ba zai ji daɗi ba to kuma wannan illar ita aka guda a cikin shari'a shi yasa aka hana wannan to wanda ya aikata wannan ya aikata haramun amma wannan bai wannan bashi da alaka da ingancin juma'ar sa sai dai ladan sa na juma'a zai ta waya sannan abin da ake kauna zai samu na kankare zunubai da yafe zunubai ba zai samu ba tunda sharaɗin ya yafe zunubai sai ya cika wa'annan abubuwan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da haka idan mutum yana son ya kusanci liman yana so ya zamanto kusa kusa da mimbari to ya zo da wuri ya zo da wuri ba ya zamanto kan cewar mai rashin jin nauyin mutane bane wannan ya nuna kuma abin da ke wannan shari'a ta kunsa na wato kula da haƙƙin kula mutane kula da haƙƙin mutane wanda yake ba ruwansa da haƙƙin mutane baya jin kunya baya jin nauyin ya saba ma mutane to nan ba hali ne irin na musulunci ba ba halin musulunci bane halin musulunci ya zamanto ka ringa kula da haƙƙin mutane kada kai abin da yake zai zai wani kamar yadda baka so a bakanta maka ya zamanto kan cewa kai ba za ka yi abin da zai bakanta ma dan uwanka musulmi ba abu na uku shine wato fuskantar liman yayin da yake yin hudu ba shi ma nan bai kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma imam malik sai ya ce as-sunnatu indana sunna a wajenmu an yi an-nasu al-imama yawm al-jum'a mutane su fuskanci liman ranar juma'a idan arada an yakhutub idan ya tashi zai yi huduba man kana minhum yali al-qibla wa ghayraha wanda yake kusa da qibla da ma waninta wato ko nesa kake ko kusa kake da liman sunna shine kowa ya fuskanci liman yayin da yake yin huduba ba ana yin huduba ka juya baya ko kuma ka juya ka shiga cikin wata harka ko ya zamanto kan cewar baka mai da hankalinka ka fuskanci liman ba fuskantar liman ranar juma'a yana daga cikin sunna alhafiz ibn abdulbar ya ce babu wani hadisi da ya gani musnad daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam da yake nassi akan a fuskanci a fuskanci liman da yake yin yayin da yake yin hudu ba sai dai wannan ma'ana ta zo daga manya-manyan malamai na musulunci kamar yadda imam malik ne yake cewa a sunna abu in aka ce as sunna ma'ana wato aiki ne wanda yake tabbatacce haka aka taso aka ga al'umma kai ko da ba a samu riwaya tabbatatta ba haka zalika haka aka rubuto daga Amiru Sha'bi shi ma ya faɗi kutan Amiru Sha'bi Amir ibn Sharahil al-Sha'bi ya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zauna a Kufa sun riski sahabbai irin su Ali ibn Abi Talib da albara ibn Azib da Abu Musa al-Ash'ari to yana cewar yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da ake yin hudu ba mutum ya fuskanci mutane su fuskanci liman ko wani yana daga cikin wato ladabi ya daga cikin ladabi tunda ita ban nan bayani ne kuma bayanin nan Allah ya sanya wajibi ne a yi shi kuma wajibi ne a saurare shi don haka domin fa'idarsa ta tabbata ga shi mai yin bayani da kuma su masu sauraron bayanin sai aka yi umarni kan cewa wajibi ne kowa ya fuskanci na yin bayani kowa ya fuskanci liman haka sai aka sashi doka aka sashi sharadi aka sashi wato lazimi a cewa ranar juma'a wajibi a fuskanci liman wajen yin ba domin a fita da ainihin abin da ake nema na fa'idar ba na wa'azi da sauransu na ya ce sawa'un hun man kana yalil qibla wa ghairaha imam malik yace duk wannan hukunci a ɗaya yake ga wanda yake wanda yake wato kusa da kibla da kuma wanda yake nesa da ita wato ko mutum a nesa yake ba ɗauke masa fuskantar liman ya a hudu ba ko nesa mutum yake kar mutum ya kan cewa yana waje cikin haraba ya zama to kan cewar ba zai fuskanci inda liman yake ba to tsaba'an me hukunci wanda suke gaban kibla

jumla zai kalla to ni dai wannan far'in a wannan far'in ban san shi ba amma a ce mutane su juyo dan su fuskanci liman yayin da yake hudu ba akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin Abu Dawud da ya da yayi hanya akan at-tahalluq ranar juma'a yin halqa a kewaye in kuma za a ce na gaba su juyo su kewa su da'ira su juyo suna kallon liman to an yi da'ira ke. na baya sun kanci nan na gaba kuma sun kalli sun kalli su an yi halka ke amma gaskiya wannan ban ga maganar malamai akai ba saboda haka yana buƙatar ƙarin bincike da duba akai insha Allah ya zama gaba larura ne zama gaba larura ne domin masallacin ya cika ina za ka zauna shi yasa k'a ga cikin malamai ba wanda ya ɓata sallar wanda ya ƙetare liman in ba imam ahmad ibn hanbal ba ne shi sallar sa ba ya da cikin mufradatul hanabila cewa su ne kadai a cikin malaman mazhaba suka ce wanda ya tsaya gaba ya wuce gaban liman sawa'u na sallar juma'a ko ba sallar juma'a ba in yi sallar sallar sa ba shi za ka ga a saudiya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina za ka ga an yi dogo an yi layi an sanya allo cewa nan wajen in ka ketare nan wajen ka wuce liman kuma sallar ka ta ɓaci saboda wannan sun dauki kowa ne akan mazhabar akan mazhabar su mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kenan amma yana cikin mufradatul hanabila ba wanda da cikin ba wanda dukkan sauran malamai al-mazahib uh, sauran mazahib uh, sun tafi an kai ingancin sallar uh, idan akwai bukata babu ma karaha akan wannan kamar masallaci cika ba inda mutum zai zauna amma in babu bukata mutum ya sallah a nan wajen sallar ta inganta tare da karhanci tare da cewa yayi abin da yake ba shine daidai ba na'am eh abin nan akwai hadisin da yake nuna kwaitar da sanya fararen kaya ranar juma'a abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fara tufafin ku sune fararen tufafin to da ku sanya ku yi littafani da su ga mamatan ku kuma don haka ne malamai suka kwadaitar da sanya fararen tufafi ranar juma'a saboda ganin fifikonsu amma ba wai sai ba wai su mutum da an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadisin Jabir ranar juma'a yana yin rawani kuma ya sanya wani mayafi nasa ja kuma albara ibn azib yace bai taba ganin mutumin da yake da wato limma wato shine wanda yake in ya saki gashin sa zai zo har daidai fatar sa a cikin wato a cikin jajayen kaya ba da yake da kyau irin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi a cikin irin wannan kawai yana yin kudu akan mimbar yana yin Kuma da ke wannan dalili ne akan cewar a annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ma baya son hula akan tunda ya ga mimbar ta wani lokaci ba ya samu da amma yana daga cikin tamamu wannan dina da al'adar kowane gari da irin al'adar su ah, kuma an ruweto shi ma daga hadithin ali ibn abi talib ne ina jin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya ganshi yi hudu ba sanye da bakin rawani sanye da rawani wanda yake baki a kansa saboda haka babu wani kala ta musamman da aka ayyane sai dai saboda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne cewa fiyayyin tufafin su ne fararen tufafi malamai suka soyar kan cewa mutum ya sanya zama to kan cewa tufafin da zai sanya din da zai kebance su na ranar juma'a su zaman to farare ba wai ana nufin kuma ya kamata a lura abinda ake nufi wato ake a ce wannan rigar ba za ka taba sata ba sai ranar juma'a in ka kebance ta ranar juma'a ba za ka taba sata ba sai ranar juma'a a'a ma'ana ka ware tufar shiga jama'a da zama to daban da da tufar aikatau da aikin yau da kullum shi ake yi eh, amma wai ba a ce in ka ware wannan to kuma ba za ka sata ba sai ranar juma'a in ka sata wata rana ba ranar juma'a ba ka samu wannan falala ba a cewa aka yi siwa taubai mahnatihi tufafi wanda yake ba tufafin aikin yau da kullum ba ka ware tufafi wanda suke so na juma'a wato karkaje zuwa ga sallar juma'a da tufafin yau da kullum na باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتمال باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر قال حدثني يحيى عن مالك عن دمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية باب القراءة في صلاة الجمعة باب يزو أكن yin karatu a cikin sallar juma'a wato wace sura mutum zai karanta ranar juma'a wal ba da tsuguno ya ake ce ma wannan tsugunan ne wato mutum ya zauna ya daga kafafunsa ya sa hannayensa ya ya miƙe hannayensa irin zaman da malam irin wannan zaman ya ake ce masa da Hausa wani ya taba gaya mun sunan wannan zaman mantawa ne amma dai an ga yadda zaman yake ko to shine al-ihtiba wa man tarakaha min ghairi udhr da kuma wanda ya bar a da kuma wanda ya bar ita al-qira'a kenan min ghairi udhr ba tare da uzuri ba tare da uzuri ba ko da ah, da kuma wanda ya bar ita ƙira'a ɗin ranar juma'a ba tare da uzuri ba wato wannan ƙira'ar da ya zo sifar ƙira'ar da ta zo a cikin sallar juma'a wanda bai yi ta da wannan hai'ar ba ba tare da uzuri ba wa haddathani yahya afwan wa man tarakaha wa man wanda ya barta min ghairi uzur ba tare da uzuri ba wanda ya bar sallar juma'a ce na'am sahih wanda wa man tarakaha ay wa man taraka al min ghairi uzur wanda ya bar sallar juma'a ba tare da uzuri ba imam malik ya ambaci wannan matsala amma bai ambaci wani hadisi ba a cikin wannan riwayar ta muwatta ta yahya ibn yahya al-laythi amma a riwayar muwatsa ta yahya ibn abdullahi ibn bukair ya ambaci hadisin da ya dace da wannan juz'i na tarjamar tasa na'am hadisi na farko imam malik ya ruwaito daga bamra bin sa'id al-mazini daga bamra ibn sa'id al-mazini an ubaidillah ibn abdullah ibn utbah bin mas'ud daga ubaidillah ibn abdullah ibn utbah bin mas'ud ɗaya daga cikin al-fuqaha ɗaya daga cikin malaman nan guda bakwai na madina wanda suka shahara da ilimi ya da dan wato babansa a kakansa utubata bin mas'ud dan uwan abdullahi bin mas'ud saboda ka shi a matsayinsa kamar jika yake ga abdullahi bin mas'ud al-hudali sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin malamai fitattu masu tarin ilimi ibn shihab az-zuhri ya kasance yana cewar dukkan wani malami nawa da na zo na nemi ilimi daga wajensa sai da ya to na kai ga na ƙure iliminsa da abin da zai faɗa na taɓa ji ya ce illa ubaidullahi bin abdullahi bin utbata bin mas'ud shine wanda yake kullun na zo wajensa sai na samu ta fa'ida ilimi wanda ban taɓa sanin ta ba kuma har ya ambata misalin irin su urwata bin zubair yace ga fa irin su urwata bin zubair wanda ya zama da aisha tara ilimi a wajen amma har shi kai da ya kai cewa duk abin da utubata zai faɗa duk abin da urwa zai faɗa ya riga ya shi amma banda ubaidullah ibn ibn abdullah ibn utbata bin mas'ud Allah ya bashi tarin ilimi kuma yana darasta iliminsa wata ran ali ibn Hussain husayn zainul abidin mun san matsayinsa a jikan sayyidina ali ne jikan fatima to da matsayin matsayinsa. a wajen al'ummar musulmi a wajen ‘ya’yan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sananne ne wata ran ya zo wajen ubaidillah ibn utbata bin mas'ud zai masa tambaya shi kuma ubaidillah mutum ne da in ya shiga sallah yana tsawaitawa ya rinka sallah ya rinka sallar sa ba ruwan sama da cewa wai ali ibn husayn yana jiran sa sai dai idan da sallah tukuna sai mutane suka je suka ce masa yace ya aba suka ce masa suka kira shi da alkunya sana jin ko abu abdullahi ne sunan alkunyarsa ko abu jauza afwan ko abu Abdullahi ko abu ibrahim na manta ba suka kira shi da alkunyarsa suka ce yanzu dan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yazo wajen ka amma ka yi ka jira kai ka sallah kunga wannan ya nuna irin yadda ake darasta ahlul bait hmm. amma kuna nan sai waɗansu jahilai sai zo sai muku ai ba san kimar ahlul bait ba sai da waɗansu abin nan waɗansu da suka da suka zo da addini daga kasar farisa suka kawo su ne za su ce wasu suka san haƙƙin ahlul bait ga sahabban ga mutanen madina a zamanin suka ce masa yanzu haka za ka yi da dan jikar dan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka amma kana ta sallah wato mutanen madina a lokacin kuma ahlus sunna ne to aka duk wanda ya ce muku ahlus sunna ba sa son sahabbai to wannan dan shafin mulera ne zai raba ku da imanin ku ba eh, sa son ahlul bait kai hmm? kaga yanda suka dauki ahlul bait suka je suka ce haka za ka yi da ɗan ‘yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce haƙƙin ilimi in aka tashi neman sa a sha wahala haƙƙin ilimi in aka tashi neman sa a sha wahala saboda haka dan yi masa wannan ai ya zuwa ya nemi ilimi saboda haka ba komai ne ga annabin Allah ba da ya nemi ilimi kalimullah annabi Musa me yace laqad laqina min safarina hadha nasaba mun sha wahala a wannan tafiyar to haƙƙin ilimi kenan sai an sha wahala imam ibn shahab zuhuri ya kasance yana yi ma ubaidullah hidima ta musamman hatta ana hatta wata kuyangarsa wata kuyangar ubaidullah tana cewa ai bawan naka yazo, zo gari ta ɗauke shi bawan sai san kawai cewa neman ilimi ne yasa ya sheke wannan hidimar ba har wato ta ɗauka cewa shi ma bawa ne kamar ta bawan nan naka ya zo haka suke ce masa ya lizumce shi tsawon rayuwarsa don haka yasa ya tara ilimi mai yawa ah, ya rasu shekara ta casa'in da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam aka binne shi a madina a cikin bakai to shi ya rawaito wannan hadithin daga abdullahi ibn qais abdullahi ibn qais shi ma wani ya daga cikin ƙananan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da Muawiya lokacin da da suka yi yaki tare da Sayyidina Ali shi ba haka yana cikin kam ɗin Muawiya kuma shi ya rike garin Kufa ga Muawiya har bayan mutuwar Muawiya shi ya rike al'amarin daular kafin ayi mubaya'a ga Yazid da aka yi mubaya'a ga yazid abdullahi ibn zubair ya zo ya kira kan ai masa mubaya'a ganin abdullahi ibn zubair sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta da mulki bisa yazid saboda haka abdahaq ibn qais ya rinka kiran mutane kan su mubaya'a ga abdullahi ibn zubair dan haka banu umayya sauran mabiya abin nan a gidan su Muawiyah ibn abi mabiya gidan su Muawiyah ibn abi sufyan banu umayya suka kama shi suka kashe shi haka dalika annu'man ibn bashir wanda shine abdahaq ibn qais ya rawaito daga wannan shi ma daga cikin sigar sahaba ranan sahaba da shi da babansa duk sahabbai ne babansa bashir ya halarci yakin badr tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne shi nu'man an haife shi shekara ta biyu bayan hijira saboda yana daga cikin kananan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sa ba su da yawa daga cikin shahararrun hadisansa alhalalu bayyin wal haram bayyin hmm. wa bainahuma umurun mushtabihat ah, shi ma ya kasance tare da muawiya kuma har aka wakilta shi akan shugabancin wani bangare wata gunduma ta ƙasar sham ya zamanto gwamna a wajen shi ma da abdullahi ibn zubair ya fito ya yi kira ya tashi ya kira a yi masa mubaya'a saboda ganin cewa ya fi cancanta da al'amarin shugabancin al'umma fiye da yazid ibn muawiya shi ma a mutanen sham saboda soyayya su gabanin umayya suka kama shi suka kashe shi shekara ta sittin da hudu bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam kusan duk lokacin da suka mutu ɗaya ne shekara ta sittin da yan kai bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam to zahab ibn qais ya tambayi an-nu'man ibn bashir ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wace sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ranar juma'a ala ithri suratul juma'a bayan ya karanta suratul juma'a wato karatun suratul juma'a sananne ne قال في نعمان بن بشير كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية يا كان كنا كرنت هل أتاك حديث الغاشية wannan wannan hadithin shine ne ya zo akan yadda yaya za a yi karatu a cikin sallar juma'a wanda ɗaya daga cikin hadisan da suka zo kenan na surorin da za a karanta sallar juma'a raka a farko suratul juma'a yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi malikul qudus to raka a ta biyu shine a wannan hadisin na Nu'man ibn Bashir za a karanta da al-asaka hadithul ghashi a hadithin Abi Huraira da Ali ibn Abi Talib za a karanta a raka ta biyu da idan ja al munafiqun wata ran abu huraira aka wakilta tashi rike shugabancin madina lokacin da marwa ne tafi haji da ya tashi zai yi sallah sallar juma'a sai ya karanta suratul juma'a da idan ja al munafiqun wanda ya ji abdullahi ibn abi rafi da ya ji wannan qira'a tasa sai ce ai wannan surorin da su ali ibn abi talib ke karantawa da su ne ke sallar juma'a a kasar kufa sai abu hurairu ya ce ai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin karatun da yake na ranar juma'a wanda ya yi nuni akan wato dawama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta wa'annan surori ranar juma'a wata wani hadithin kuma akwai hadithin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da ya nuna cewa wanda yake shi a hadithin Abdullahi ibn Abdullahi ibn Abbas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta tabbih isma rabbikal a'la da ataka hadithul ghashiya sa ranar juma'a to da kun ga riwayoyi guda uku ne suka zo kuka karanta yusabbihu a raka'a farko a raka'a ta biyu ka karanta idza ja'aka al-munafiqun na biyu ka karanta yusabbihu a raka'a farko a raka'a ta biyu ka karanta hal ataka hadithul ghashiya wajhi na uku sabbi isma rabbikal ala a farko karata ta hadithul ghashiya a raka'a wannan sune suka aka rawaito na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah amma mu yanzu saboda mun je mun canza koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam mu tsawaita wajen hudu ba in aka zo sallah ya kai da an karanta in an karanta ne sabbi hudun nan sai ga ana yin sallah mutane sa ta zaki an tsawaita musu sallah saboda an tsawaita hudu ba inda an taƙaita hudu ba kamar yadda wannan ana sallah alaihi wasallam yake taƙaita hudu ba to ba za a ji tsawon sallah to shi yasa wani lokaci kai ga an tsawaita hudu ba shi kansa mu sai ji kunyar ma ya ce zai karanta Yusuf bai hudu sai karanta inna a tsaina ya sai ya tsawaita to wannan ka kaga saba sunna ne kamar yadda zo a hadisin amma gajarta hudu ba da tsawaita sallah yana daga cikin dalili akan fiqhun malik akan fiqhun al-khafi haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance to za mu zo matsalar kudu ba insha Allah a hadisin karshe wannan karatun waɗannan surori bai nuna kan cewar mutum ba zai karanta waɗannan surori in ba waɗannan ba kamar yadda aka rawaito daga waɗansu malamai suke ba sai dai mustahab mutum ya karanta waɗannan wannan shi ne mustahab ya karanta waɗannan limamin mutum ya karanta waɗannan surori saboda abin da ke cikin su na koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu laifi wani lokaci ya zama ya yi sallar ba da su ba ya karanta waɗansu surorin daban ko wani juz'i na alqur'ani tunda saboda umumin manzan faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta abinda kun maqra ma ta yassara ma aka min al ma ta yassara raka min alqur'an sannan ka karanta abinda ya sauka ga gare ka na alqur'ani Allah na'am قال حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه نعم وحدثني عن مالك الإمام مالك رويته وانا حديث عن صفوان بن سليم دقى صفوان بن سليم قال مالك مالك لا أدري بن سنيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ya rubuto shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya rubuto shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan ya zama to hadisin mursal domin safwan ibn sulaim tabi'i in kuwa ya ruwaito shi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganar ta ta ta kansa ya zama to al hadith al maqtum shine abinda tabi'i ya faɗa na maganar sa annahu qal cewa ya ce man taraka al jumu'a thalatha marrat wanda ya bar sallar jumu'a sau uku min ghairi udrin wala illa ba tare da wani uzuri ba hanzari wala illa ba tare da wani rashin lafiya ba fa ba Allahu ala qalbi Allah zai yi tsaba'i Allah zai yimke Allah zai rufe zuciyarsa a shi ne wato a ɗaure abu a kyautata ɗaurinsa wannan hadithin kun ga haka ya zo mursal amma ya ma'anarsa ta zo da hadisai na sahabbai da dama daga ciki akwai abu ja'ad zafri da abu qatadat al-ansari da kuma hadithin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi abdullahi bin amr bin al-as kenan duk ya zo daga hadisan waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika daga hadisin abdullahi ibn abbas saboda haka wannan hadisi ne mashhur a cewar duk wanda ya bar sallar juma'a sau uku a riwayar hadisin abdullahi ibn abbas wanda ya ji kiran sallar juma'a sannan ya ki zuwa ba tare da uzuri ba wani makon ya kewayo ya ji kiran sallar juma'a bai je ba ba tare da uzuri ba wani makon ya kewayo ya ji kiran sallar juma'a bai je ba ba tare da uzuri ba to Allah zai yinke cikin Allah zai Allah zai rufe zuciyarsa ya zama to alkhairi ba zai shiga ba a cikin wannan riwaya ta hadisi Abdullahi ibn Abbas ya fassara cewa ma'anar barin juma'a sau uku ba wai ya zama to a rayuwar ka bar juma'a sau uku ba tare da huzuri ba a ta ajere ake ne ka jera ka jera juma'a guda uku ba tare da wani uzuri ba baka halarci juma'a din ba to wanda yayi wannan shine wanda yake wannan mummunan uku ba za ta same shi mummunan ukuba nan uzurin hanzari din taban abin da yake hanzari shine tafiya sallar juma'a wajibi ce illa akan mara lafiya ko mace ko bawa ko matafi. Hmm. waɗannan ko yaro waɗannan su ne wanda uzurinsu ya zo a kan barin sallar juma'a amma in ba da haka ba kana zaune lafiya ko ba tare da wata illa ba tare da wani hanzari ba ba tare da wani hanzari ba ya zama to baka je sallar juma'a ba to wannan shine ka shiga cikin wannan wa'i saboda daga cikin hanzarin da malamai suka ambata kan cewa yana barin zuwa sallar juma'a bashi kasan za ka fita bashi za a neme ka za a zo a abin in za an ka fita za ka je bashi mai bin ga shi yana nan yana dako a hanyar masallaci hmm. sai ka wuce ta gidansa to malamai sun yi magana cewa wannan yana daga cikin uzuri da yake isqatin wajabcin fita domin sallar juma'a saboda kiyaye abin nan din saboda kiyaye a mutunci wallahu a'lam a ma'anar taba Allahu ala qalbihi Allah zai yimke zuciyarsa ma'anarta shine ai la ya'riful ma'ruf wala yunkirul munkar baya sanin abin da yake na kirki ba kuma ya abin da yake ba na kirki ba shine zai zamanto irin wannan to wanda har cewa eh? cewa cewa mai haɗa ma duwanda yake mai irin wannan duwanda yake ya shiga cikin a irin wanda ya shiga cikin irin wayannan hanyoyin bidiyoyin ai dama kashin abin da zai zama to kenan wato baya san baya sanin baya sanin ma'ruf kuma baya inkarin munkar saboda haka irin su ne wanda yake za su zo su rinka cewa dan me za a hana yan acaba daukan mata kan acaba me yau wani ilimi ne dan me mutane za ku damu idan an ga saurayi yana yawo da budurwa a cikin unguwa sun tafi abin suna yawo suna hira a cikin unguwa sun rike hannun juna za a yi musu dukkan ne wani kasa da yancin su to irin zuciyar irin wayannan zukatan kenan su ne zuciyar da Allah ya tsaba inta a wata riwayar zai zamanto daga cikin munafukai to ai dama wannan shine ainihin ma'anar nifaq ma'anar nifaq shine dama ya zaman cewar mutum ya koya kafirci ya bayyana musulunci musuluncin a bayyane yake da za an ganshi dai kan cewa sunansa musulmi ne wata rama za a dan ganshi ya shigo masallaci yayi sallah amma a zuciyarsa shi gani yake tishirin ya ake yi wannan addinin da ake yi kawai dai mutane ana a abin a dishi kamar wani kamar wani shakin malaman mu'tazila ne Allah ya kiyashe mu sha'ani wata ya ga mutane sun za su tafi sallar juma'a ce ta Allah ya sauƙi da magana wai yake cewa wannan balaraban amma yi wasa da hankalin mutane wai manzan Allah sallallahu alaihi Ya yi wasa da hankalin jugoyi inda ya sanya su suna ya maida su sai ka ce sai ka ce a jakuna duk sun tafi wai tafi wai za su tafi wata sallar juma'a kuma fa wani yana ta wacce cewa shi musulmi ne ko malamin ma musulmi na mai ma ra'ayi ma da yake so ya nuna cewa ra'ayin shi ne daidai a cikin addinin musulmi to wannan ne ainihin nifa ya bayyana cewa shi musulmi ne amma a cikin zuciyarsa gani yake yi duk addinin ma da ake duk ƙaryar banza ce to irin wannan daga cikin abubuwan da suke kaiwa ya zuwa gare shi shine wato rashin kimanta sallar juma'a wasa da ita da zaman tukan mutum baya kiyaye sallar juma'a wanda yake kuma a yanzu idan mutum bai hankali bai da harkokin duniya inda suka zamanto haka zai zamanto musamman masu harkar harkar hada-hadar duniya a sanya mitin lokacin sallar juma'a ya yi kuma kana ganin kan cewa wannan mitin din za a tabbatar da wata harkar samu ce wadda yake idan ba a yi ba kamar idan aka yi wannan kamar kai ka warke ba ai ba ko wani aka yi wannan ai nan mun warke daga baya duk ma san irin yadda za a yi ayi mutane ba daga baya abin nan masallatan juma'a ma zan gina da wannan abin ya zai maka wannan bar ya zamanto kan cewa ka ki a hankali ya zamanto cewa ka jera juma'a har guda uku ba kai wannan ba sai wannan abin ya zo ya same ka wal iyadu billah to wannan shine hukuncin wanda ya bar juma'a har sau uku da gangan ba da wata illa ba na'am قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما وحدثني عن مالك إمام مالك يروي وانا حديث عن جعفر بن محمد دقى جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إمام الجعفر الصادق الكنية شيني الصادق جعفر بن محمد الصادق wanda shi a dangan danganta kansu da cewa su yan jafariya ne jafar ko bari'i ne da gare shi an ce masa ya zaki sayyidina abubakar ya ce ya zo zaki sayyidina abubakar bayan ya haife ni sau biyu bayan ya haife ni sau biyu ta za ya natsi ne masa domin a ta haifi wadda ta haifi kakansa wadda ta haifi babansa shine a Muhammad ibn Ali Abu Ja'far al-Baqir zikir sayyidina Abu Bakar ummu Farwa sannan shi kan na manta kuma ɗayar ɗaya kakar ɗaya kakar dasa wanda ita ma da gidan sayyidina Abu Bakar take to yace ta ya za a yi na barranta da gare shi bayan kakana ne ta fuskar uwata ta waje biyu ta waje biyu kakansa ne to da wanda suke neman su nuna cewa akwai takun sada akwai rashin jituwa tsakanin da wakar da sauran sahabbai da kuma ahlul bait duk suna yin wannan ne domin su raba mutane da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zo su ba su sa su akan addinin Yahudawa Abdullahi ibn Saba dan shi kirkiro musu addini shi kirkiro addinin Shi'a saboda haka mutane ya kamata su rinka sanin tarihi saboda muhimmancinsa da kuma ina ganin yanzu lokaci ya ƙoyin Allah da ku bi ni bashi mako mai zuwa zuwa fara kafin mu ba sai mun yi tarjamar Jafar Sadiq da babansa Abu Jafar Al-Baqir Muhammad ibn Ali ibn Hussein Al-Baqir yanzu dai kawai zamu karanta hadisin tarjamar Allah da za ta zo mana mako mai zuwa daga babansa shine Abu Jafar Al-Baqir Muhammad ibn Ali ibn Hussein anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba khutbatayn cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba khutba har guda biyu yawmal jumu'a sau biyu a ranar juma'a wa jalasa bainahuma ya zauna tsakanin Jafar Sami ya daga cikin malaman Imam Malik kamar yadda zai zo mu gani a cikin tarjamarsa ya daga cikin malaman Imam Malik da da Jafar Sami akan irin abin da ɗan shi'a suke Imam ba zai da domin imam malik yace la yuhadu ilmu an arba ba ka ilimi daga mutum iri hudu daga ciki yace sahibu hawa yadu ila hawa dan bid'a wanda yake bin san ransa kuma yake kiran mutane akan wannan bin san ransa sabanin sunna ba ka karban ilimi daga wajensa to amma Ja'far Sadiq malami ne imam imam ne babban malami ne daga cikin a'immatu ahli sunna kamar yadda zamu gani shi yasa ya zama to cewa daga cikin ɗalibansa akwai irin wa'annan manya-manyan malamai irin su imamuna Malik da imam abu hanifa an-nu'man da sauransu kamar da zamu gani a cikin sa wannan abin da ya ruwaito shine hudubar juma'a yaya take yace annabi sallallahu alaihi wasallam huduba biyu yake kuma ya zauna tsakanin su wannan shine sunna na hudubar juma'a hudubar juma'a wajiba ce a cikin sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sallar juma'a ba face yayi huduba kuma Allah madaukakin sarki ya sanya tafiya ya zuwa gare ta wajibi tunda Allah ce cewa yi fas'au ila zikrillah ku yi gaggawa ya zuwa ga ambaton Allah abin da ake nufi da ambaton Allah a nan wajen shine al-khutba was sala da hudubar da sallah kuma Allah madaukakin sarki ya yi inkari ga sahabban da suka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake yin huduba Allah ko baya inkari sai akan abin da sai akan barin wajibi wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima yayin da suka ga wato wani wargi ko tijara sai suka watsu suka tarwatsu zuwa gare shi suka kyale shi kana tsaye kana hudu ba saboda lokacin nan ban san hukuncin zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake hudu ba da aka ga wato ayari ya zo na kayan kasuwanci ana ana irin maganganun da ake irin kirarin da ake na zuwan ayarin kasuwanci duk sai suka watsar sai suka tafi zuwa ga sallar juma'a zuwa ga wannan ayarin tijara din aka bar annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum goma sha biyu to Allah madaukakin sarki ya zarge su akan wannan wanda ya nuna kan cewa kenan in wannan abin da suka aikata an zarge su saboda sun bar abin da yake wajibi shine zama a jihudu ba to zama a jihudu ba wajibi ne min da aula hudu bar ba ta zama to wajiba don haka ne ba take wato hudubar jum'a wajiba ce abin da ake nufi kuma da ba shine abin da yake a zancen larabawa a urufin larabawa shine huduba daga cikin nau'in maganganu na larabawa akwai huduba akwai karatun risala akwai yin yekuwa akwai zama a kar a rera waka kamar da suke a sukul ukaz to huduba a wajensu shine mutum ya tashi a tsaye ya yi magana wanda yake a ciki zai tsoratar zai yi gargadi da makamanci kuma zai ba da umarni to abin da ake bukata huduba ta kusa ke kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka sifanta hudu sai yana ya kasance yana yin mutane wa'azi da ayoyin alqur'ani dan haka ne malamai malamai suke cewa idan hudu ba ta kunshi godiya ga Allah madaukakin sarki da tunatarwa da aya ko da aya ɗaya ce ta alqur'ani to ta zama hudu ba da mutum zai tashi yayi alhamdulillahi rabbil alamin yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ayyuhan nas wal asr al insana lafi khusr ya karanta suratul asr ya ghafara Allah ko bai ce ghafara Allah lana wa lakum ya zauna sannan ya sake tashi ya sake yin wata alhamdulillah din ya sallar juma'a da mutane sallar juma'a wannan a zahirin abin da amma hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance gajeruwa ce kuma yana yin ta sau biyu ya raba ta biyu ya raba ta biyu a kuma ya zauna tsakanin su wannan zaman sunna ne idan mutum ya bar shi idan mutum ya bar shi ya hudu ba guda daya to a wajen imam malik in kafin a tada sallah ne ya zo ya zauna ya sake yin wata hudu ba ko da ya sako daga mimbari ya koma ya zauna ya sake yin hudu ba in yi sallar haka ba tare da ya koma ya sake yin hudu ba sallar ta yi amma wajen imam shafi'i sallar ba ta yi ba dole sai sallar azhar dole yin wannan zama din rukuni ne a wajensa a rukuni ne wajibi daga cikin rukunan hudu ba da sai ya cika shi kuma kaulin sa yana da karfi saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babi bayanin wajibi tunda Allah wajibi ne a ji ayi hudu ba da yin sallar juma'a wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana yadda ake hudu ba da kuma yadda ake sallar juma'a saboda haka duk aikin da ya aikata a nan wajen wajibi ne tunda bayanin wajibi shi ma ya zama to wajibi hudu ba kuma da yake ba sallah bace ba karatun alkur'ani ba ce duk da Allah ya ce wajibi a duk da manzon Allah sallallahu alaihi a nasoshi na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam su nuna wajabcin sauraron huduba to amma me hukuncin yin huduba da harshe da ba larabci ba sharadi ne in za a yi huduba a yi da larabci wajen jamahirin malamai sharadi ne amma wajen imam abu hanifa ba sharadi ba ne mutum zai iya hawa mimbari ya hudu ba da hausa ya hudu ba da turanci ya hudu ba da rashanci ya hudu ba da indiyanci da yaran da yake so tunda ba abin da ake nema a cikin hudu ba tar da mutane tar da mutane za su yi tantar da su da kowane yare kuma hudu ba ba sallah bace ballantana a ce dole ka yi ta da larabci sallah ce ba za ka tashi ka ce za ka yi sallah ka ce Allah mai girma sannan ka fara dukkan yabo ya tabbata ga Allah al-Rahman ba za ka yi sallah ka ba kuma haka ba to amma hudu ba fa suka ce ai hudu ba ma'anarta wa'azi dan haka musamman suka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaɗu a kasashe kuma inda suka je za su kai musu addinin musulunci ba su ce ba su yi musu larabci ba sai sun an fassara larabcin sahabbai ne da yaren mutanen wajen saboda haka a yi hudu ba da yaren da mutane za su faɗa za su fahimta shine fi cancanta bisa a ji musu da larabci da ba san abin da ake faɗa ba wannan shine masabar imam abu hanifa malaman wannan zamani kamar akwai wannan littafin الشامل في فقه الخطيب والخطبة littafin imam al-haram Suudu Shirai ya rubuta littafi akan hukuncin mai huduba da kuma ita kanta huduba din daga ciki ya kawo wannan far'in hukumar hukuncin yin huduba ba da wani yare ba to ya kawo fatoyin da malamai suke na wannan zamanin yawanci abin da suke rinjayarwa shine kan cewar a fassara hudu ba da yaren da mutane suke ji shine aula bisa zama to an yi hudu ba da larabci ko kuma an yi hudu ba da yaren mutanen gabaki daya a yi ta da larabci in yaso a fassara to sun yi tsamani wajen fassara mafi abin da suka fi rinjayarwa kamar da ra'ayin Sheikh bin Baz yake da Sheikh Ibn al-Uthaymeen shine a fassara huɗuba kafin a fara yin sallah ko kuma bayan an yi sallah yani karshi ma'ana wato karshi ne mai yin hudubar akan mimbarin yayi da wani abu wanda yake ba larabci ba to waɗansu kuma malamai suka ce duk yanda yayi ya yi daidai ya hada da larab abin nan ya fas yayi da larabcin in ya so ya kawo takaitacciyar fassara da yaren da mutane za su fahimta ko ya takaita ta larabcin ya tsawai ya kawo yalwataccen fasara yadda malamai yadda mutane za su fahimta a zahir dai in ka duba wannan zahar kan cewa malamai sun duba maslaha ne da ma'anar da hikimar da ke cikin hudu ba a cikin wannan malaman da suke fatawa a kan wannan sun duba ba su duba cewar ita hudu ba din nan sun ɗauke ta cewa wajibi ne lazimi dole a yi ta da larabci din ba saboda haka yadda duk ya sauƙaƙa na maslaha da wuri aka yi hudu ba ɗin shi ne zai idan saboda ganin kan cewa mutane bayan sallar juma'a ba za su zauna ba su ji to min babu aula ya zamanto an fassara musu hudubar kafin ya zamanto an yi sallar juma'a ai kafin ai hudubar juma'a in kuma ya zamanto wannan shi babu maslaha saboda ganin kan cewa yawa yawan mutane ba sa ruskar wannan sai akan minbari din duk wannan aiki ne wanda yake kewayo tare da maslaha babin sa babin masalih ne babu wata ka'ida tabbatarta da take da dalili da yake nuna kan cewa dole ne a yi hudu ba da larabci a yadda aka duba maslaha ta tabbatar shi ya kamata a yi sai matsala ta ƙarshe shi ne imam malik bai kawo hadisi ba wanda ce sai ya kawo shi ya kawo maganar a cikin hadisi a cikin muwatta ɗin yahya ibn abdullahi ibn bukai shine qadiyar al-ihtiba wannan zaman a mutum ya zauna a kan a mazaunarsa amma ya daga kafafunsa sannan ya sa hannunsa ya riƙe ƙaurinsa to akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana wannan zaman ranar juma'a hadithin abdullahi ibn amr bin al-as annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga al-ihtiba ranar juma'a amma imam malik ya ruwaito daga fi'ilin abdullahi ibn umar daga nafi daga abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar ya kasance na irin wannan zaman a lokacin hudu ba ranar juma'a saboda haka ya kafa hujja da wannan akan cewar kenan babu laifin mutum ya irin wannan zaman saboda aikin wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ihtiba illar hana shi shine cewar mutane sun kasance a wancan zamani ba su da yalwa da haka ba su da dan ba su da baitai <laughs> amma in sai da ya san bantai. amma in za yan samarin nan ban san bantai ba ba su da pant eh ba su da gajeren wando ko boxers kuke ce musu ko ba su da shi a wancan zamanin saboda haka idan mutum in mutum ya daura zani ya daura gyautu ya zauna ya daga kafafunsa mutumin da yake sama ko mutumin da ya zo wucewa zai ga komai zai ga komai da komai to shine sai aka hana wannan saboda mutum ya kiyaye al'aurarsa eh? shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar a hadisin Abi Sa'id al-Khudri cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayin wannan zaman walais alhali babu wani abu a cikin wato akan farjinsa ba wani abu wanda yake ya rufe farjinsa da shi amma idan akwai wani abu wanda ya rufe a al'aurarsa da shi to babu laifi in yi wannan zama to bisa wannan ma'ana la'alla wannan ma'ana ce ta sanya abdullahi ibn umar ya yake yin wannan al'ihtiba din wanda yake akan wannan za a ɗauki cewa hanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba hani ne wanda yake mutlaqi ba hani ne wanda yake muqayyadi da cewa idan mutum bai sanya abinda wato zai tsare al'aurarsa ba to kuma wannan zaman ranar juma'a da ba ranar juma'a ba dukkaninsa daidai ne wannan shine karshen hadisan da suka zo a hukuncin hukunce-hukuncen juma'a sai kuma insha Allah mu tashi akan a qiyamu ramadan sannan kuma salatul lai in Allah ya kai mu darasi mai zuwa sallallahu alaihi wasallam baraka wa rasu wa rasulina bi to bare bare mu ji tambayar malam Abdullahi na'am eh to a bisa kaulin imam malik babu laifi kafin a fara hudu ba mutum ya shiga mutum ya tsallake domin ya je ya samu waje waɗansu malamai sun ɗauke shi mutlaƙan ba ma kaulin imam malik ba cewa idan dai akwai waje mutane suka bar waje a gaba suka zo suka zauna a baya to ba su da haƙƙi na a kiyaye haƙƙinsu na kan a ƙetara su a ƙetare su tunda su ne suka je suka tozarta sau suka ƙi zama a can gaba saboda haka rashin zama a can gaba ɗin ya saraifar da haƙƙinsu na a kiyaye kar a cuce su wajen tsallaka wuyansu da haka waɗansu malamai suka ce ya halarta idan dai ka ga kurja a gabanka wanda waɗansu mutane ba su je sun cike wajen wannan wajen ba to ka tsallaka ka je ka zauna a nan wajen wallahu ta'ala a'lam na friday na menene gaisuwa ya eh, aika ba fi an fifita ai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar juma'a ranar idin mu bace a ranar juma'a ranar idi ce saboda haka tana ɗauki ranar juma'a ranar da za a yi wani abinci na musamman mm, yara ma su san cewa su tashi su san cewa ranar juma'a wata rana ce ta musamman ranar da ake da ake cin kan rago ne a gidansu <laughs> misali babu laifi wannan ai ya daga cikin girmama wannan rana din ba ba sallah ka waje kujerar da da masallacin ba kuma da wani jiragen maza a da sallar mai kawo ya zo yana sallah da wani sa ya tambaye shi wai a ya tambaye maza sallallahu a bashi izini ya dinga saboda raunin shi da ya bar shi yana tafiya ya kira shi kuma a wuce tana cikin sallah shi yana ji to ne to abin da nake son faɗa nan daga matsala da kuwa sai ka gani ga masallaci kusa sai mutum ya zo ya saka wani masallacin sa kusa da gurin ga kiran sallah su kuma ba za su kira sallah ba ko kuma su ce ai nan makaranta ne karatu yake yi to menene matsayi wannan makaranta ne masallacin ko masallaci na makaranta wani bayani da aka yi mana saboda a wato abin nan zuwa daga wato annabi sallallahu alaihi alihi ibn mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma sa sunnonin shari'a sunan al-huda yace daga cikin sunnonin shari'a yin sallah haifu yunada bihin hmm? iqa'u hadhihi salawat haythu yunada bihim ayi wa sallolin nan guda biyar a rinka yin su a wuraren da ake kira kan alwala wannan shine ma'anar masallaci inda za a kira sallah mutane su zo su sallah to wannan a shine wuraren da suke sallah a nan yake wajibi kamar yadda yake kaulin imam ahmad ibn hanbal kuma wanda yake mukarin jayar da shi akan cewa mutum ya tafi ya sallar juma'a a cikin ya sallar jam'i sallah biyar a cikin jam'i a inda ake kiran sallah wajibi saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo wanda suke dalalar su akan wannan ba bayyana take mun riga mun wannan ya riga ya gabata a cikin wannan karatu da kuma karatun umda ma ga wanda suke zuwa sun ji bayanai da akai akan wannan da haka idan mutane alal misali suka zai zama cewar suna da suna cikin wata makaranta amma kuma ba za su ji a lokacin sallah yayi ba za su tafi su tafi su je masallaci ba sai dai su sallah a cikin makarantar su ba tare da ba tare da sun yi kiran sallah ba idan wannan ya zamanto musu sifa ce wanda yake ta dawwama suke yi to wannan sun saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a hukuncin shari'a kamata ya hana su yin wannan Allahumma illa sai dai idan sun mai da wajen saboda sun kasance suna taruwa a wajen a koyaushe to ya zamanto suna yin kiran sallah in za su kiran sallah to ta zama ta musu kamar jama'a ce wadda yake za su sallah a wajen to a nan wajen ya zama ta suna da uzuri amma idan ba jama'a ba ce kawai wani abu ne yake haɗa su amma su ji kiyoyar su ta fito su taka su tafi masallaci sai dai su zauna tare su yi sallah a cikin jam'i ba tare da sun taka sun je masallaci ba idan sun yi bisa wani uzuri ne saboda wata saboda wani uzuri da yake gaban su saboda wata maslahar aiki ba abin da suka dauke shi a a wato adawwame ba to babu laifi su wannan haka na ji malamin mu Sheikh Muhammad Musa yana fatuwa akan irin wannan kan wani lokaci mutane suna zaune ko saboda wani taro ko saboda wani zama da zama to ba tashi sun je sun yi sallah a cikin jama'a ba idan sun yi ne dan saboda yau gobe ba wai a ce a kullum ba haka ne ya zama musu dabi'a da al'ada to wannan ya halatta amma in ya zama musu dabi'a da al'ada da al'ada wannan bai kamata ba wannan kiyaye raya wa'annan masallatai shine ta hanyar wato aiwatar da salloli a cikinsu kuma wannan shine ainihin sunan huda duk wanda barin su shine yake sa a bar ga cikab din wato shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗa a cikin sahih Muslim alaikum salam malam Mahmud sai ta hakura sai mako mai zuwa dan ah, wannan menene karanta mun wannan bincike muwatta ta imam malik muwatta ɗaya ce amma riwayoyi ce daban-daban mun sha yin wannan bayani akwai riwayar ya haɗin laifi ce ta fi shahara akwai ta abu abu zuhri akwai ta abdullahi ibn maslama al suna da yawa riwayoyin almajiransa ga muwatta domin kowace imam malik yana yana yana sake muraja'ar ya kara waɗansu hadisai ya rage waɗansu ya cancanza kuma ta yadda dai maslaha ta tabbata a gare shi a wannan lokacin wannan shi ma ban gane ba menene kicin man ne wannan eh, hadithin cewa wanda ya tafi da safe zuwa ga masallaci ko ya tafi man gada ilal masjid auraha auraha أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو wanda da ya tafi masallaci da safe ko da yamma to Allah zai shirya masa abincinsa na saukar bako a cikin aljanna ko yaushe ya tafi da safe din ko yaushe ya tafi da yamma ko yaushe mutum fita daga gida ya tafi masallaci to a ya zama to bakon Allah saboda haka in ya je Allah madaukakin sarki a aljanna ya shirya masa abincin karban bako a cikin aljanna inda safe ne ya tafi in ma da yamma ne wannan yana nan yana jiransa a cikin aljanna Allah ya sa mu a cikin wanda za su samu wannan gara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا akwai ƴan uwanmu wanda suka yi hidima domin taimaka ma addinin nan ɗaya daga cikin masallatanmu suka taimaka wajen hidimar da ake na a buɗe masallacin na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akan abin da suka yi Allah kuma ya gina musu gida a cikin aljanna kuma ƙoƙarin da hukumar wannan jihar tana ƙoƙarin a zo a sanya a interlock a wannan masallaci har an zo an a'auna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su karfin gwiwa su yi kuma Allah ya musu sakayya da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka addinin sa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in